balumar unguwar badara da ke karamar hukumar kaduna ta arewa sun tsinci kansu a cikin alhini bayan sun samu labarin mutuwar wani yaro mai suna muhammad kabir magayaki wanda wasu makwabta suka yi garkuwa da shi daga bisani kuma suka kashe shi bayan sun karbi kudin fansa har naira miliyan biyar kamar yadda rahoto ya ce tana dai an gudanar da jana'izar yaron kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Muhammad Aminu Musa na da wannan rahoto. A lokacin da muke zantawa da mahaifin marigayin Alhaji Kabir Magayaki ya yi mana ƙarin haske inda ya bayyana mana cewa ɗan nasa Muhammad ya gamu da ajalinsa ne bayan da wani yaro da ke makwabtaka da su mai suna Nazifi ya ɗauke shi ya damƙa shi a hannun wani da suka kitsa garkuwar tare mai suna Sani Adamu Galadima inda daga bisani suka kashe shi bayan da suka karɓi kuɗin fansa. muhammadu kai hakuri ya ce baba don allah ka kawo kuɗi ka ba su kuɗi baba sun ce in baka ba su kuɗi baba za su kashe ya ce muhammadu ba za su kashe ka ba sai kwana ka sun kare ya ce baba don allah ka kawo kuɗi kawo kuɗi baba na ce muhammadu zan ba da kuɗi ina da kuɗi zan ba da muhammad zan ba da kuɗi ya ce to baba don allah baba to na ce muhammad kai hakuri zan ba da kuɗi ka bai hakuri ya ce baba kashe ne za su yi suka ce za su kashe ne fa ba na ce ba za su kashe ka ba ba su su muhammad mai waya da su in gaya musu zan ba su kuɗi na ce ba su su ya ce baba sun ce ba su an san waya na ce ba su an samu hamar ka ce zan gaya musu zan ba su kuɗi gobe zan ba su kuɗi ya ce na ba su ba ba su an sa ya ce to muhammad sai kawai da yanke waya ita ma mahaifiyar Muhammad Amina Kabir magayaƙi ta bayyana mana yanayin da ta tsinci kanta a ciki bayan da ta samu wannan mummunan labari na mutuwar ɗan nata a hannun waɗannan 'yan ta'adda. Ya shigo gida misalin karfe biyar da rabi na yamma. Ce min yana son ya ci abinci. In tashi in so ya mishi dankali. Sai na ce zo gurin gurin mai aiki na ta dafa mishi. Bayan ya ci abinci ya fita. Fitan da yake nan bai dawo ba. ban karasa muhammad a na ba ne yaron da ya rike mishi hannu ya tafi da shi yaron mu ne ya shiga gidan dama can ne gurin zuwansa can yake zuwa wasa tare da yaran gidansa yake wasa to wanda suka gan shi tare da shi da yamma ne ya fito zai zo gida ya kama hannunsa ya ce ya zo ya raka shi ya ɗauke shi daga nan ne ya je ya kai ma wannan babban nasu ya tafi da shi mu musulmai ne kuma mun yi imani da kaddara mai kyau ko mara kyau cuta da kaddararsa ce kuma mun yi imani da ita fatan mu Allah ya jaddada masa rahama makarantar Allah Ibrahim Murtala Adamu Muhammad wanda yaya ne ga jagoran wannan aika-aikar Sani Adamu Galadima ya yi tur da wannan mugun abu da ɗan uwan nasu ya aikata tare da yin kira ga mahukunta da su yi gaggawar hukunta shi tare da duk wanda ke da hannu a ciki. Shi kuma wannan yaro da ya aikata wannan tare da waɗannan abokanan nashi muna roƙon gwamnati da hukuma su ɗauki matakin da ya dace a kan shi hukuncin da suka yi na ɗaukan mataki akan wannan yaro yaro bai tsina musu bai musu wani laifi ba to gwamnati da hukuma a ɗauki mataki a kan shi wannan shine sako daga ainihin famili don mu gaba Wasu daga cikin mazauna anguwar sun buƙaci gwamnatin jihar Kaduna da ta nuna misali ta hanyar hukunta duk wanda ke da hannu a cikin wannan aika-aikar domin hakan ya zama darasi ga masu irin wannan muguwar ɗabi'a. a kaga wannan ya buɗa cewa dole ne gwamnati da mu mutanen unguwanni mu tashi tsaye akan harkan tsaron nan. Yanzu za mu ƙara sa idanu sosai akan duk wani mubiyan ɗin da zai yi tahiya ko mutum ga ya canza riga ba mu san sana'a shi ba in Allah ya zamu kokari mu tuhume shi me yake yi a wurin Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Kaduna, Muhammad Jalige, ya tabbatar da faruwar lamarin inda ya ce suna nan suna ci gaba da bincike. Ƙarshen rahoton kenan, Muhammad Musa Aminu Gude, labarun Libati.